kamar yadda kowa ya sani a wannan jiha ta ta ondo musamman a shi wannan babban gari na o ran shi daga wannan wata waɗansu mutane sun shiga sun sassa abubuwa masu fashewa a cikin babban coci da yake wannan gari kuma sakamakon haka mutane da yawa sun mutu kuma idan abubuwa marasa daɗi irin wannan suka faru zarge-zarge da abubuwa marasa daɗi dole za su biyo baya wannan ta sa 'yan abubuwa wanda suka taso na rashin jin daɗi daɗi musamman da su wa'anda suke 'yan wannan gari da kuma musamman mutane wa'anda suke baki a wannan guri to wannan ta sa an ɗan sami abubuwa haka wanda ba a ji daɗin su ba wanda kuma na ga ya dace in je in same su ɗan tattauna kuma a ba juna haƙuri domin a zauna lafiya a nan nake gode wa gwamna wanda ya sa aka karɓe mu muka je wannan gari muka je wannan coci muka je wajen sarakunan su na yaraba guda biyu kuma muka gode musu saboda saboda mutane mu wanda suke wancan wannan gari sun gaya mana irin kariya da suka ba su da kokari da suka yi domin kada abin ya cika lalacewa kuma banda wannan mun ga sarakunan mu na hausawa ko 'yan arewa da suke wannan guri wanda mun tattauna da su kuma su mun jawo su da cewa ya kamata lallai su ci gaba da yin abubuwa da zaman lafiya a can kuma su hana yaran mu shaye-shaye su hana su yin abubuwa waanda suke marasa daɗi su sa 'ya'yansu a makaranta a can waɗanda wanda suke da iyali kuma nan arewa su masu sa su a makaranta kuma alhamdulillahi duk dai abin ya tafi yadda ya kamata kowa ya alkawarin a zauna lafiya kowa ya ji daɗi kuma dama mu abin da muke so kenan a zauna lafiya kar a zauna ana faɗace-faɗace da mu da sauran kabilun najeriya duka 'yan ƙasa ne kuma dole sai mun yi hakuri da juna yadda yake kowa zai zauna lafiya a yi ilimi samu ayyukan yi a samu ci gaban wato tattalin arziki to wannan shine babban abin da ya kai mu wannan jiha ta Wando duk da dai mun zauna da sauran dattawa da matasa na jama'iyyar mu ta nnpp a wannan jiha ai mu abin da muke ko menene ma dai ko fulani ne ko yaraba ne ko inyamurai suka yi magana ce a kyala hukuma ta aikin ta to kin san dan lokacin karami ne musamman mu da yake jama'iyyar mu kaka iya cewa ma sabuwa ce yanzu duka mutane suka fito kuma har yanzu akwai mutane masu son ci gaba gaba wa'anda har yanzu suna na a pdp har yanzu suna na apc da yawa daga cikin suna ta shigowa ƙanana madaidaita da manya-manyan 'yan siyasa suna ta shigowa cikin tafiyar mu abin da muka yi shawara shine duk da mun zauna da waɗansu wa'anda suka nuna sha'awar su da su zama mataimakin shugaban ƙasa ko ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa amma dai mun sa kwamiti duka ya tace su kuma waɗansu ma suna ta zuwa kuma akwai wanda muke tattaunawa da su wanda duk nan gaba tunda dai ita hukumar zaɓe ta ba da alawus za ka iya kaiwa wani yanzu zuwa wani lokaci wajen kwana arba'in za ka iya zama a zaɓi wanda ike ya dace dan ba so mu kai wani yau sai gobe ko jibi wani abu ya taso a rinka ganin dawa na aka kai da ba haka ba saboda haka muna kokarin mu darje mu zaɓi wanda ike ya dace wanda zai iya shigo da al'umma daga waɗansu guraren kuma ya ba gudunmawa kuma wanda ma in an zo aikin zai iya yadda a tsaya a jajirce a yi aiki tare a gyara duk irin abubuwan da suke faruwa marasa daɗi irin su tattalin arzikin ƙasar nan da ilalace jama'a suna cikin wahala babu aikin yi babu sana'o'i ba jari to irin wannan abubuwa kin gani ga maganar tsaron nan daga nan Abuja nan zuwa Kaduna tashin hankali duk wanda zai tafi ko ka je lafiya ka dawo lafiya to ka sha tararrabi ka sha damuwa wanda wannan ita kanta ta isa ta taba lafiyarka irin wannan abubuwa kin ga dole sai an gyara su yau din nan dama ita ce rana ta ƙarshe in Allah da yau za a kai kuma za mu samu suna don da ya kamata i dace kuma dama yawanci abin da ake yi da yawa waɗansu wuraren ma mun sassa su yadda yake an sa mutane yardaddu aka sa su kuma su ba da takarda cewar za su bari ba wani matsala to shikenan an samu wanda ya fi su shikenan a sa wanda kuma bai fi su aka gaba a samu ba shikenan kyale su su je su ci gaba ma'ana dai a samu wani mutum mai daraja wanda yake yana kan wannan tsari ina magana inda ki za a tsara wanda za a sami wanda suke matiguwa shugaban kasa da mataimakinsa wanda ki za a zuwa haɗu amma dai yadda za a yi ne ake ta ƙoƙarin a tabbatar da cewa an samu tsari wanda yake karbabbe a wurin al'umma a jihar nan amin a kasar nan gaba ki da to ta yazan ka bari takararka wurin da muka ga yana da matsala ai PDP matsala ce ta yi an gani shekara ta goma sha shida dole muka fito muka da kafa wando muka matsar da ita su ma yanzu APC ga sunan ko da muna ganin ta tafi lalacewa ita PDP amma yanzu su kansu APC ma sun yarda cewar su sun fi PDP lalacewa ai duk wani ita sassa ba wai daɗi ne ya sa muka fito ba muka kafa wannan sabon tsari a sabon wannan sabon tsari muna son mutane masu daraja masu mutunci muna neman mutane tsayayyu wa'anda suke za su zo su ceto al'umma ba 'yan jari hujja wanda kullum suka ga talaka duba shi suke inda da za su kai shi kasuwa su sayar sai su aikata muna son mutane wa'anda suke suna da tausayin al'umma